له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى abin da yake cikin sammai da ƙasai da abin da yake ƙarƙashin ƙasa na halittu duka nasa ne shi kaɗai tsarki ya tabbata a gare shi halittarsa ce mulkinsa ne gudanarwarsa ce